da malam ya gabatar akan tsaye za mu cirawo malaminmu don uwa kwamandan hizba a sheikh amin daurawa falitafaddal mashkuran wa majuran bi iznillah za mu bari Allah ramma ya zo ya karanta mai Muhammad Harun zo ka ja ma malam baki Allahu akbar جزاكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تق في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عند وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون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 Ka ma barakta Al'a Ibrahim wa al'a'i Ibrahima in naka Hamidun Majid. As-salaamu alaikum wa rahmatullahi wa Yau muna ashirin da biyar ga watan takwas dubu ɗaya, shekara dubu biyu da ashirin da uku, takwas ga watan biyu. 1445 hijiran manzon Allah alayhi salatu wassalam daga maka zuwa madina Allah cin ikonsa da kaddarawarsa da nufatarsa ya kaddara zuwa mu wannan ƙasa ta gana a cikin wannan babban birni na akara, a wannan fili na menene Rollins Park domin halartar sada zumunta da wa'azi da zumunci tsakaninmu da musulmi da suke zaune a wannan ƙasa muna fata Allah ya samu wannan ziyara ta mu albarka abinda za mu faɗa da wanda za mu ji Allah ya sa mu yi aiki da shi muna roƙonsa ya mana arziki ya mana wadata ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya yunkuri da ake yi na haddasa wutar yaƙi tsakanin ECOWAS da ƙasar Nijar kada Allah ya bada dama a yi wannan yaƙi duk mai san a yi wannan yaƙin Allah ya kashe wannan yaƙi Allah ya bitar da shi Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da alkhairi a tsakanin mu baki ɗaya duk wata wuta ta yaƙi ko ta ina za ta taso kada Allah ya bata nasara ta kama domin yaƙi ba shi da daɗi mun ga abin da ke faruwa yanzu haka a sudan ƙasa mai tarihi mai zaman lafiya mai ci gaba mai ilimi amma ɗan ƙanƙanin lokaci an tarwatsa ƙasar sudan ta zama kango ta zama fako ana ta kashe mutane baƙi duk sun gudu ƙasar ta lalace an mai da ita baya sai a shekara hamsin nan gaba ba iya gyara abin da aka lalata a ƙasar sudan ba mun ga abin da ya faru da ƙasar libya irin ci gabanta da gina ta da aka yi shekara da shekaru amma ƙasar ta tarwatse sai kashe juna ake har sai da ta kai ana sai da ɗan adam yadda ake sai da akuya a gefen titi mun ga abin da ya faru ga siriya ƙasa mai tarihi mai manyan makarantu da manyan malamai da attajirai da tarihi da ɗaɗe amma jibiyar da yaƙi ya tarwatsa ƙasar siriya da halin da suka shiga sai a shekara hamsin nan gaba ba iya gina abin da yaƙi ya ruguza ba mun ga abin da ya faru ga ƙasar iraki irin abubuwa da suke da su na ci gaba da zaman lafiya da bunƙasar ilimi na addini da na zamani da masana yau ƙasar ta tarwatse ta watse allah ne kaɗai ya san wani musifar da faɗa wannan ƙasa mun ga ukraine da rasha da alifan da yawa 'yan najeriya suna karatu a wannan ƙasa amma wannan ƙasa ta tarwatse ta ruguje duk abin da aka gina tattalin arziki da ci gaba duk ya tarwatse an dawo baya duk wanda kaji yana neman ayyaki to bai san shi bane kai la ta tabbata ne a al'adu. annabi alayhi salatu ce, kakka kuskura ko da wasa kace Allah ya kawo yaki ko ya kawo makiya ko ya kawo rigima ko ya kawo fitina ko ya kawo tashin hankali kakka nemi haka komai karfin ka kuwa komai isar ka komai wadatar ka kaka ce a yaƙi. don baka san yaƙi farkonsa aka sani ba san tsakiyarsa ba ko ba san ƙarshensa ba Yaƙi yana mai da mata su koma zawarawa Yaƙi yana mai da yaya su koma marayu Yaƙi yana raba zumunta yana rubuta tattalin arziki yana rushe ƙasashe yana lalata tattalin arziki yana harzar da ke yana haifar da gaba yana tarwatsa al'umma har abada ba za a ƙara ganinsa ba wani ya yamma har abada ba za a ƙara ganinsa ba wani ya kudu wani ya arewa shi ya haɗu a ranar da kada Allah ya kawo yaki la kawo lafiya ya kawo zaman lafiya duk dalilin da zai sa a yakin nan kada Allah ya bada dama a yi duk masu a yaƙin, Allah ya toshe bakin su ya toshe basirar su ya su zama masu san a zauna lafiya dan uwa farfesa malam isa yalwa ya gabatar mana da bayanai akan mahimmancin tauhidi da ko mahimmancin haƙƙin Allah akan bayinsa da ko mahimmancin kula da wannan haƙƙi shine mafi girman haƙƙoƙi da zan mana nasiha a kai, abubuwa ne guda shida kacal waɗannan abubuwa guda shida su ne dalilai da suka jawo mana rauni da ci baya a cikin harkokinmu na rayuwa da harkokinmu na zamantakewa da harkokinmu na addini masana tarihi da masana tauhidi da masana tarbiyya da masana halayyar ɗan adam ta mahanga ta musulunci sun amince baki ɗayansu cewa mutuƙar mutuƙar musulmi kan kansa da cikin gidansa da zamantakewanmu ba mu gyara waɗannan tafka-tafkan kurakurai da muke aikatawa guda shida ba har abada ba za mu ci gaba ba so wani lokacin da nake wannan bayani na waɗannan manyan kurakurai da muka fada ciki guda shida ya shafe ka ya shafe ni ya shafe ku ya shafe mu baki daya kowa ya auna wannan da shi kan karan kansa ga wani irin kaso yake da shi a cikin waɗannan abubuwa guda shida da suka mai da mu baya alhalin da mu ne a gaba suka mai da mu ƙasa alhalin da mu ne a sama suka mai da mu mutsiyata alhalin da mu ne masu arziki suka mai da mu waɗanda ake faɗawa su ji alhalin da mu ne muke faɗa a ji suka mai da mu wata al'umma da gamu da yawa amma kuma yawan tsintsiya ne babu shara gamu da yawa amma mu ya zamo yawan da amfaninsa kaɗan ne saboda haka Allah ya ba mu ikon kiyayewa da gyarawa cikin abubuwan guda shida abu na farko shine aljahal al-jahal abin da ya mai da mu baya al'ummar musulmi shine jahilci ba mu bawa ilimi darajarsa da mutuncinsa da ƙimarsa da dagewa wajen nemansa ba muna da ƙarancin ilimi na addini muna da ƙarancin ilimi na duniya tare da cewa mu ne al'ummar ikra'a al'umman da aka fara mata wahayi ta yi karatu mu muke da bayanai guda shida da suke nuna mana darajar ilimi da neman ilimi da ƙarar da rayuwa akan neman ilimi abinda Allah ta'ala ya fara halitta farko farko akwai alƙalam awwalu ma khalaqa Allah alƙalam ko awwala ko awwalu ma khalaqa Allahu farko farkon abin da Allah ya halitta domin akwai saɓani al'arshi ne a farko ko alƙalami ne a farko wasu malaman sun rinjaya da cewa al'arshi aka fara halitta sannan alƙalami wasu ka ce alƙalami aka fara halitta sannan al'arshi wannan ba matsala ba ne almuhimmu alƙalami yana cikin farko farkon ko na farkon abin da Allah ya halitta bayan Allah ya halicci alƙalami sai ya ce masa uktub yi rubutu فقال ماذا اكتب ماذا اكتب قال اكتب مقادير الخلق الى يوم القيامه da Allah halicci alƙalami sai alƙalami ya ce to me zan yi saboda alƙalami ne mai rai alƙalami ne da baya buƙatar tawada ko a fike shi umarni kawai ke so a zazzaga masa ya ta rubutu annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ya isra'i da mi'raji ya ce shi ma ya je kusa da inda wannan alƙalamin yake rubutu har ma ya ji ƙi ƙi ƙi ƙi na alƙalamin yana motsi yana tsakar rubutu wannan alƙalami an sa shi ya rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta kun ga ashe wannan daraja ce ta ilimi cewa an fara da ilimi da rubutu sana abu na biyu da Allah ya halicci babanmu annaba adam ya fifita shi akan mala'iku da abubuwa guda biyar na farko abul bashari annaba adam shine abul bashari khalaqahu biyadi Allah ya halice shi da hannunsa wa asjada lahu mala'ikatahu wa nafakha fihi min ruhihi sannan wa allama adama al asma'a kullaha bayan Allah ta'ala yawa annabi adam darajoji manya guda biyar shine abul bashari kowa ɗansa ne kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab sannan na biyu Allah ya halicce shi ya busa masa rai ya sa mala'iku suka yi masa sujjada sannan ya bashi ilimi wa allama adama al-asma'a kullaha wa allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله تعالى ya ba annabi Adam ilimi da wannan ilimi ne ya wuce mala'iku mu 'ya'yansa Allah so yake mu yi karatu wani irin nau'in ilimi ne Allah ya fifita annabi Adam da shi akan mala'iku ba ilimin tauhidi bane ba ilimin sallah ko azumi ko zakka ko haji ilimin zaman duniya ne ilimin sarrafa abin duniya ne ilimin yadda za a ci moriyar wannan duniyar ne a sarrafa ta a amfana da ita wajen ci da sha da sutura da magani da abinci da ƙere-ƙere da gine-gine da noma da kiwo da sauran abubuwa da ake sarrafawa don a ci moriyar duniyar so da kun ga ashe wannan daraja ce ta ilimi da Allah ya saukar da alqur'ani izu 60 mai aya 6,936 sura 114 farkon abin da aka fara wayi aka ce ta tashi kai karatu ikira bismi rabbikal lazi khalaqa ka tashi kai ta karatu kai ta karatu amma bismi rabbikal ladzi khalaqa da sunan Allah wanda ya halitta da sunan Allah mahallicinka wanda ya halitta ma'ana Allah ya bude mana kofar ilimi ya bude mana kofar kowanne komai mu karanta kanan nasu yas'aluna rasulallahi anil khairi kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال وهل بعد ذلك شر من خير قال نعم وفيه دخن قال وما دخنه يا رسول الله قال قوم yace ya rasulullah muna cikin sharri a zamanin jahiliya sai Allah ya aiko ka da alheri muka danki wannan alheri shin za a sake komawa cikin sharri yace na wafi za a sake koma alheri yace eh amma yana da dan burbudi me burbudin sa yace za ga mutane suna sunnantuwa ba da sunna ta ba suna kuma shiriwa ba da shiriyata ta ba zaka ga wani abin suna yi daidai wani abin suna suka son zuciya kun ga ashe kenan mu al'umma ce ta ilimi dole mu tashi mu ilimi mu karatu kai bayan mun gama karanta alheri sharrin ma mu je mu karanta shi yake cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khaira min ash sharri yaqa fihi yace na koyo sharri ba dan ne sharri ba sai dan na san yadda zan tsare kaina daga sharri domin shi ma sharrin in ba a san shi ba sai a fada cikinsa ana zaton an fada cikin alheri ashe kenan musulmi al'umma ce ta ilimi dole mu tashi mu yi karatu ‘ya'yanmu su yi karatu matanmu su yi karatu mu ilimi sosai na addini mu ilimi sosai na zamani da ka bawa ‘ya'yanka gadon kuɗi ƙara ka ƙarar da kuɗin a kansu su yi ilimi da ka bar musu gidaje da motoci da dukiya cike da banki suna jahilai na addini suna jahilai na rayuwa zo su faca-faca su kaca-kaca su alubazranci da kuɗin ƙara ka kashe musu kuɗin su ilimi su tarbiyya wanda wannan kacece su kacece al'umma da su so da aka mu daina sakaci da zuwa makaranta mu daina sakaci da tura matanmu makaranta mu daina sakaci da sa mu a makaranta komai tsadarta inda za a samu ilimin addini da na rayuwa mu je mu kashe mu zaba ƴaƴan ma ciki mu al'umma ne na ilimi da muka yi rauni akan haka ilimin nan shi sa komai ike shigo mana komai ya rikice mana komai ya lalace mana duba irin daraja da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yace wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma take ce Allah ƙara mu ilimi Allah ba ya karɓar shaidar kowa a musulunci daga shaidar Allah sai shaidar mala'iku sai shaidar malamai shahidallahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله شيء شهد ملائكو ما شهداني masu ilimi shaida ne akan ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sauran mutane kuwa Allah bai karbi shaidar su ba saboda kakka rayu ba ka zuwa makaranta duk mutumin da ya rayu ba mai ilimi ba ba mai neman ilimi ba ba mai tambayan ilimi ba to ya halaka kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw sa'ilan wala takur khamisan fatahalika ka kasance malami ko ɗalibi ko mai saurare ko mai tambaya Allah ya kasa mutanen duniya kashi biyu ismun ya alamun ismun la ya alamun fa'aujaba ala allazina la ya alamuna an ya ta'allamu mimman ya alamun fa'aujaba ala allazina la ya alamuna an ya ta'allamu mimman ya'lamuna wa wajaba 'alal ladzina la ya'lamuna an yu'allimu man la ya'lamun Allah ya wajabta mana aiki biyu mutanen duniya akwai wanda suka sani akwai waɗanda ba su sani ba sai Allah ya wajabta wa kowa aiki in ka sani to Allah ya wajabta maka ka koyar in baka sani ba ya wajabta maka ka koya to yanzu laifin waye malamai ne ba sa koyarwa ko ɗalibai ne ba sa koyo tambaya malamai ne ba sa koyarwa ko ɗalibai ne ba sa koyo Ina Allah ce fas'alu fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamu fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ambato in ba sani ba malami wanda Allah ya masa baiwa ta ilimi ya ce ije koyar ya je ya ilmantar man ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin nar wanda Allah ya bashi ilimi ya bashi karatu ya hore masa yayi shiru bayan an tambaye shi bilisanil hal ko bilisanil maqal ya fahimci cewa jama'a suna buƙatar ilimi da koyarwa ya shiga duniya ya ta yawo yana ba da ilimi yana amsa fatawa yana ilmantar da mutane addinin Allah yadda za su bauta wa Allah yadda za su kiyaye haƙoƙin Allah idan malamai suka daina wannan to al'umma ta halaka ko lokacin da aka waye gari ga malamai a cikin ku amma ba kwa ɗaukan ilimi a gurinsu ba kwa ƙarfafa musu ilimi ma su ilimin ko su sai littattafai ko su koyar ba kwa gina musu marakis ba kwa taimakawa malamai su ilimi ilimi yana karewa malamai suna karewa daraja ilimi tana faduwa ana mai da malamai baya to al'ummar da ta zama malamanta ba su da daraja ita ma ba za ta daraja ba magada annabawa fa su ne malamai al'ulama'u ambiya. anbiya al'anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhazahu akhaza bi hadhin wafir malamai sune magada annabawa annabawa su bar dukiya ba sun bagado ne na ilimi wanda ya riko da ilimi shi ya dauki gadon annabawa Turaka mutane a babin ilimi sun kasu kashi hudu rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari fa halikun mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba rajulun la dari, wa la dari, annahu la dari. bai sani ba ita ma bai sanin ba bai santa ba jahilta fa'adaita al'uluma wa ahlahu wal mar'u yajhalu ثم يجهل انه ذو الجهل fi اثر الضلال وما كدي ما في مون جاهلتي a duniya ka waye gari kai jahili ne ko baka san kai jahili bane da haka makarantar ma baka zuwa wa qala al hamir al hakim yawmal law ana arkabu li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu sadaka ka fita daga wannan akwai kuma rajulun la yadari wa yadaru annahu la yadari mutumin da bai sani ba ya san bai sani ba wannan jahili ne mai neman sani ku ilmantar da shi wa rajulun yadari wa la yadari annahu yadari wa zalika gafir mutumin da ya sani amma bai san ya sani ba wannan gafalalle ne sai a faɗakar da shi wa rajulun yadari wa yadari annahu yadari Wazalika, zalika alimun fasaluhu mutumin da ya sani ya san ya sani wannan mai ilimi ne ku je ku ɗau ilimi a gurinsa uraka mu tashi mu gina makarantu domin ƴaƴanmu mu gina makarantu domin matanmu mu gina makarantu domin kanmu mu tsara kanmu tsari da za mu yi ilimi ƴaƴanmu su ilimi matanmu su ilimi mu ba wa ilimi daraja mu kashe kuɗi ko nawa akan ilimi baka asarar duk kuɗin da ka kashe a wajen neman ilimi ilimin addininka domin lahirarka da ilimin duniyarka domin kyautata duniyarka wannan shine abu na biyu da ya kamata mu tashi mu yaƙa shine jahilci annoba da kwalarar jahilci mu kau da ita na biyu daga cikin illolinmu shine fantsamuwar shirka a tsakaninmu shirka ta fantsama saboda ƙarancin ilimin tauhidi malaya mana magana kan tauhidi wannan tauhidin shine yasa aka halicce ka shine dalilin zuwanka duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni Allah ya ce ban yi mutum ko aljani ba sai dan su bauta mu in baka bauta to ka zama dabba ma ta fi ka daraja a wajen Allah don malamai suka ce mala'ika yana da hankali ba shi da sha'awa ita kuma dabba tana da sha'awa ba ta da hankali shi kuma ɗan adam yana da hankali yana da sha'awa sai ya zamo ne a tsakiya mala'ika na sama dabba na ƙasa idan kai amfani da hankalinka karin jayar da shi akan sha'awarka sai kaga kana yin sama kana yin sama haka tarar da mala'iku idan ka rinjayar da sha'awarka akan hankalinka sai kaga kana ƙasa kana ƙasa kana ƙasa haka tare da dabbobi daga jana cha ulaika kal an'am bal hum adal wannan sun zama kamar dabbobi dabbobi ma sun fi su bacewa so da kai mutum yayi sakaci zai yi ƙasa ne in ya dage zai sama dan adam permanent ba shi da permanent gurin zama yana tsakiyar mala'iku ne da dabbobi ko yayi sama ya tarar da mala'iku ko yayi ƙasa ya tarar da dabbobi sai zama dabba ma ta fi shi daraja a wajen Allah domin ta dabba ba za a sata a wuta ba shi ko sai an saka shi a wutar jahannama khalidi na fiya an ya mutu babu tauhidi laifi daya da Allah ya shelanta alqur'ani duk wanda ya mutu yana yin sa Allah ba zai masa gafara ba ko waye ko dan waye Allah ba zai masa gafara ba shi ne shirka akwai ayoyi guda hudu da suke tsoratar da mu akan mu nisanci shirka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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما duk sanda ka wuce suka tsaya ka kalle su da kyau ka duba gafara Allah da jin kansa da rahamansa da tausayinsa da yafiyarsa amma sai ware laifi ɗaya ta yace kakka mutu kana yi an gama maka bayani kakka mutu kana shirka a Allah. domin ka je har abada ba za ka shiga aljanna ba cikin suratul ma'ida annabi isa alayhi salatu wasallam ya ce ya bani isra'ila innahu man wa qala al masih ya bani isra'ila ibudu allaha rabbi wa rabbakum إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار إن الله يشي حقيقة الله تعالى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله حرم الله حرم الله عليه الجنة دون يموت أنا شركة تو الله يا حرمتها مسا شقاء الجنة ومأواهم النار makomarsa wuta da Allah ya jero annabawa a cikin suratul an'am sai ya ce walau ashraku la habita anhum walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya ce duk darajar nan da na ba su da sun yi shirka da na rubuje duk aikin da suka aikata ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ita an yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka da za ka yi shirka tabbas da za ka yi shirka da aikinka ya ruguje da ka kasance cikin tababbu sannan a cikin suratul hajj ya ce wani shirk billah faka annama kharra wa man yushrik billahi faka annama kharra min sama فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله تعالى سبحانه bai shirka kamar ya rikito daga sama ne ka rikito daga sama ka taho da ka iska na wujijjiga ka tsuntsaye na caccaka ka kuma su cilla ka can cikin dajin da ba za tsinto ka ba to haka mushriki yake Allah kaka sa mutum muna shirka ashe da aka yi wayar da kan mutane akan a nisanci shirka a guji shirka ka ai shirka wani yake cewa ku kullun sai ku tawa azika ai shirka an yi din kai ka san hatsarin shirka mun dinga muku wa'azi kenan akan shirka saboda shine laifi kwaya ɗaya da Allah ya ce in ka mutu kana yi ba zai yafe maka ba yanzu malai karanto mana hadisi Abu Zar cewa wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna shi kuma ya ce ko ya yi zina ya yi sata aka ce ai zina laifinta daban sata laifinta daban ana nufin shiga aljanna kai ka yi zina ka yi tauhidi sai dai ka ci bugun zinar ka ci bugun shirkar ka ci bugun shan ta'giyar ka ci bugun shakiyancin da kai amma shiga aljanna ibtida'an ko intiha'an ko ka shige a farko in hisabin ka yayi kyau ko a gama jibgakka a gama dukakka a gama casaka. ka ƙarshe hasken tauhidi man kana fi qalbihi mithqala zarratin min al-iman ko kana da ƙwayar zarra na imani a ƙarshe sai ya amfane ka man qala la da al-janna yawman min ad-dahr in dai ka taɓa faɗan la ilaha illallah da ikhlasi imani ya shiga ranka ɗan ƙanƙani ya zauna bai fita ba to sai ka shiga aljanna komai tsawon lokaci da haka akwai wanda zai shiga aljanna kai tsaye ba tare da ya shiga wuta ba akwai wanda sai ya shiga wuta ya ci duka ya ci bugu ya zama kamar gawayi ya kone ƙurnus ya zama kamar gawayi inda kawai zai yi saura a jikinsa bai kone ba shine inda yake sallah kun ga ashe kenan tauhidi shine tsantsar abinda mutum ya kamata ya ƙara da rayuwarsa wajen nema sannan abu na uku shine bid'a bayan jahilci da shirka abin da ya mai da mu shi ne aikata bid'a bid'a da kuke ganinta a habbu ila shaytani min al ma'asiyat shaytan ya fi so a dinga bid'a fiye da a aikata ragowan sabo li'anna al ma'asiyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha don mutum yakan yi sauri ya bar sabo amma sai ya dade bai bar bid'a ba so da ita bid'a wani abu ne da ya kama da addini amma baya cikin sa shi yasa yake ɗaukan hankalin mutane wani yana aka tafi da hankali sai ce zikiri fa nake istighfari nake salatin annabi yake sai ce to wai hana ka zikiri wai hana ka salatin annabi wai hana ka hailala ta akai kai zikiri irin na annabi kai salati irin na annabi kai hailala irin ta annabi wanda kake yi haka annabi yake yi ko haka annabi ya koyar ko haka ake a zamanin annabi bai hana ba matsalar ba ta zikiri ba ce kai ta zikirin ka aka rama kalla yi ta zikiri yi ta zikiri amma yadda manzon Allah ya yi kai ta salati kai ta salati yadda annabi ya koyar kai ta hailala kai ta hailala yadda annabi ya koyar ba wanda ya hana ka abinda aka ce in wannan salatin da kake ba irin wanda ya fito daga bakin annabi bane in wannan zikirin da kake ba haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi ya koyar ba in wannan hailalar da kake ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tasa ba sayyidu zakirina wa zakirat shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka aje na kowa ka dauna manzon Allah kai watsi da na kowa ka dauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai annabi yayi addini cikakke babu tawaya ta kowace fuska to kai addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa bid'a take da wahalar bari amma abin da zai kare ka ga barin fada bid'a na farko tawfiki daga Allah Allah ya maka muwafaka shiryar da kai sai abubuwa guda shida da suke kare mutum ga fadawa bid'a na farko za mu ga duk abin da Allah ya ce mu yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi za mu ga ko yana da adadi ko ba shi da adadi ba haka bane idan abin da shari'a ta ce mu yana da adadi me take so mu tsaya a kan adadin idan abin da shari'a ta ce ai ba shi da adadi mi ta yi babu adadi mai misali sallah Azahar, la'asar magariba isha asuba duk suna da adadi azumin farilla na ramadana yana da adadi 30 ko 29 aikin haji yana da adadi dawafi bakwai sa'ayi bakwai jifa bakwai duk akwai adadi to da abin da yake da adadi ko bakwai ko goma ko ɗari ko uku ko biyu ko ɗaya kada ka ƙara akan yadda manzon Allah ya koya ka tsaya akan wannan adadin ƙarin adadin laifi ne ko da ku abu ne mai kyau yanzu zan baka misali sallah azhar raka'a nawa ce sai kai takwas me kai me ka ƙara sallah laifi ce to me yasa ba ta yi ba shi ne kyakkyawan misali ka yi a zahar takwas in an tambaye ka kace to ai me yi sallah fa ne? wani mutum ne ya tashi bayan an yi sallah asuba sai ya tada sallah Allahu akbar sami Allahu assalamu alaikum Allahu akbar ya ta sallah bayan asuba kuma ba a yi sai wani ya ce masa wa ya ce kai wannan sai ce kana ga Allah zai min azaba akan nayi sallah ku duba wata shubha ta shaidan sai ce Allah ba zai maka azaba akan kayi sallah ba amma zai maka azaba akan kayi abin da manzo Allah bai ba to da ka wanka tambaye sai ce ai abin da na ƙara mai kyau ne eh mai kyau ne to yi azhar takwas tunda dai raka'o'in hudu da zaka kara su ma masu kyau ne me a cikin raka'a tasbihi tahmidi karatun qur'ani salatin annabi hailala to kai ka ƙara su ka gani abu mai kyau ba wai dan da abu mai kyau sai ka yi shi yadda ka ga dama ba akramaka to kun ga adadi a kula da shi na biyu lokaci wata ibadar zaka ga tana da lokaci me misalin ibada mai lokaci akwai wani katon dutse a bayan garin nan ina jin mamu mai da shi arfa mana sai kawai ka je ka tsaya a kansa kace ka hau arfa ta yi saboda ne ba a nan ba gurin ba ne a karama a sheka ibada akwai mai guri akwai mai zamani akwai mai adadi akwai mai sifa kuma mai kaifiya wata ibada tana da sifar yadda ake yi kamar misali kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu a'azam Allahu a'azam ko Allahu ajallu Allahu ajal ajallu ba girma bane azimu ba girma bane amma shi ya zo a shari'a yau wato akwai sifa wani abin ka yi shi da sifar yadda shari'a ta koyar salatin annabi alayhi salatu wassalam ana da shi kala kala yafi dubu a duniya amma wanda manzo Allah ya koyar da bakinsa ana kiran salati ibrahimiyya ibrahimiyya ba ibrahimiyya ba ibrahimiyya saboda akwai annabawa biyu a cikin salati. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid duk duniyar musulmi kaf ta yi ittifaki akan wannan salatin gabar da kudu da arewa sama da ƙasa da kowace mazahaba da kowace ɗariƙa da kowace shi'a da sunna duka kowanne wannan salatin akwai shi a cikin kowa na'am haka shine salati muttafaqun alayhi amma in ba haka ba kowace ɗariƙa kuma tana da kalan nata salatin da ta fifita shi akan na wata ƙungiyar gaskiya ne malam to in za a yi na in za a yi na annabi wanda ake a cikin tahiya da wanne kake a cikin tahiya na ibrahim shi kake a cikin tahiya shi wace shekara aka fara shi ne nawaye shi sa kaga ba na kowace dariƙa ba ne, ba ko na kowace ƙungiya ba ne, shi ake samun su a kowace dariƙa ake samun su a kowace ƙungiya, saboda shi ba na ƙungiya ba ne. ba na wata dariqa bane ba na wani malami bane ba na wani shehi bane ba ma na sahabbai bane na annabi ne su kan sahabbai cha suka ya rasulullah amarana allah an nusalli alayka fa kayfa nusalli alayka ya rasulullah الله يا إن الله إن الله وملائكته ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله تبس الله وملائكته دكا ملائكونسا يصلون على النبي سنوا النبي صلاتي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا كما سيماني صلوا عليه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 mu ɗauka ma dukansu salatai ne gabaki ɗaya sai mu ce to na annabi ne ya ko nasu ne ya fi kai na annabi ka huta to anan bid'a take shiga abinda zaka ibada ne amma kuma ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba akwai sababi wata ibada zaka an ce mata ga sababin yinta in baka hau kan sababin ba dalilin da ke sa ai ibada kaza shine dalili kaza kamar me wace ibada ce mai dalili sai da wani dalili ake yin ta kamar salatul istisqa idan ba ruwan sama ko na rijiya ya kafe ko na sama yake zubowa sai a fita ai sallar istisqa don ba fetur fa sai a fita ai salatul istisqa sababin ake duba ruwa ne in ruwa babu sai a fita ai salatul istisqa sababin yin sallah shine istisqa sababin wannan shine kusufi shamsu ko kusuful qamar in ɗaya daga ciki ya faru a fita ayi sallah ayi addu'a sannan akwai ibada bai jinsi daga cikin jinsin ibada akwai ragon suna ragon layya ragon hadaya in za a yi wannan ibada ta yanka sai dai a yi ta a cikin jinsin dabbobi guda hudu masu nau'i takwas tumaki da awaki da shanu da raƙuma da su ake layya da su ake hadaya da su ake suna kaka je ka ɗauko wani abu ba jinsin waɗannan ba ka yanka kamar haifa maka ɗa ka yanka masa barewa ko ka yanka masa gada ko sallah ta zo kai layyar da zakara ka fita daga cikin jinsin abin da ake son a ibada da shi to waɗannan abubuwan su ne makariya ga barin faɗawa bid'a ka yi abu ka yi salati kai ta zikirinka kai ta salatinka kai ta addu'a ka amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar abu na hudu shine hubbud duniya wa karahiyatul maut daga cikin musifar da ta fada mana musulmi shine tsananin san duniya da kin lahira wannan san duniya namu da yayi yawa a cikin zukatanmu yake nema ya mantar da mu lahira ya fusata mu muka tafi neman duniya neman duniya hatta kai har da tsafe tsafe har da jefe jefe har da shirke shirke kwanan nan muka samu wasu sun je kabari sun je sun fasa kabarin sun ɗebi wani abu ciki za su yi tsafi su samu kuɗi kwanan nan muka kamo wani boka in ka ga layu da guraye da kambu da gatira da wukake ya yi da decoration da duk jahilin da ya shiga gurin sai ya firgita da wasu irin caraba muka-muka manya-manya na firgita jahili mata suna zuwa suna neman bukata yan kasuwa na zuwa na neman bukata matafiya masu aure masu kasuwanci masu siyasa yana ta damfararsu yana ta cutarsu yana ta musu kuɗi malam muka samu labari na cewa yan hizba ku je ku rabo shi da ƙasa ku kawo mun shi na kafin ka ce me an tattaro shi shi da kayan bokancin gaba ɗaya aka ci ko hilux da su aka zo aka aje shi aka aje kayan na ce wannan fa da ƙarshe dai ya ce wallahi cin abinci kawai yake duk waɗannan decoration ne da firgita jahili ya ce ba shi da wani magani abinci kawai yake ci da jahilcinmu kun san wani ma da suka zo wa yana da aljani suna magana da aljanin ashe wata dabara suka yi sai ya yi rarake ƙasan ɗakinsa sai ya yi rami sai suka sa salaf ta wajen ɗakin sai aka yi ƙofar shigowa shi wannan mai shigowa cikin ramin karkashin inda buzun bokan yake mutum ne a ciki shi wannan ɗin yana can lokacin da ka taho zaka zo gidan bokan tun daga guri mai nisa yana ganin ka yana tare da kai da ka zo kofar gidan bokan shi kuma sai zagayo ta ba sai rugo da gudu sai zo ya shiga karkashin buzun bokan da ka shigo shi sai ya shiru sai ce ai mun ganka kafin ka iso kuma ma ta hanya kaza ka biyo ka tsaya daidai kaza ka yi kaza har ma ka yi murmushi ka yi dariya haka ji sai ka ga mutum ya zube ina a taimake ni a taimake ni ba ka da matsala malam suka dinga damfarar mutane so ne zo yayi rahoto yayi rahoto ga jami'an tsaro shine fa aka je gidan da aka je aka ɗauki bokan aka nana shi da ƙasa malam ana buɗa buzin sai ga slab ana buɗe karkashin slab ɗin sai aka ga guri ana ɗagawa malam sai ga ƙato a zaune aka ce to fito fito aljani wato mutanen nan baka da tauhidi ka zama nama wallahi da zarar ka rasa tauhidi da sunna ka zama nama yanke ka za a yi ta yanzu akwai wanda aka aka aka aje matarsa aka bata ta kwalba na mallakan miji aka zuba wani gari aka sa wasu layu aka kewaye su da muka zo muka yanka kwalbar muka yanka ka san me kwali ne aka nannade wallahi ko ayan ma ba ci kwali wannan kwali aka yanka da almakashi aka nannade aka bata a matsayin maganin mallakan miji tana ta dankara masa kuɗi in ba tauhidi ba sunna sai ka zama nama a hannun wani kai ta tara dukiya ka kai da mataka kuna ta zuwa mutanen banza suna kafe muku dukiya ba za su iya na muku komai a duniya da lahira ba saboda haka illar rashin tauhidi da illar rashin sunna da illar san duniya da illar jahilci kenan sannan abu na biyar da ya rauna namu shine rashin gina soyayyen mu akan san Allah so dan Allah da kiyayyen mu akan ki dan Allah da ki saboda Allah fi yawan mu yanzu mun gina wa mu akan kabilanci akan garanci akan yanki akan launi akan jinsi da sauransu addini ya yi rauni addinin da ya haɗa mu gabar da ya kudu da arewa ya ce dukkaninku kam ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabi ala ajami wala ajami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa Adamu khuliqa min ya ku mutane ku sani baban ku ɗaya ne Allah ne ba fifiko tsakanin baki da fari da baki da fari da fari da baki ba bambanci tsakanin balarabe da wani ba balarabe ba da na nesa da na kusa da mace da namiji da baki da fari da dogo da gajere da mai kiba da siriri da dogo da gajere da wada da darawada da bace da namiji da mummuna da kyakkyawa duka a gurin Allah ɗaya ne wanda ya fi daraja shine wanda ya fi tsoron Allah إن أكرمكم عند الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير نكرشي رشن هذا كي rashin haɗin kai tsakanin musulmi Allah ce wa tasimu bi hablillahi jami'a wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal mushrikin wa la takunu minal mushrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a كل حزب بما لديهم فرحون musulmi sun rarrabu mun zama ƙungiya kungiya ba kungiya bace matsala kungiyanci Ƙungiya dan a yaki kasashen da babu gwamnatin musulunci kungiyoyi ne suke aikin gina masallatai da makarantu da wa'azi da ilmantawa da koyarwa shi kuma kungiyanci ka dauka duk wanda baya cikin kungiya ka koya abin arziki ba mai kyau ba ne wanda yake cin ƙungiyarka ko ya yi abin tsiya kuma karɓaɓɓe ne wanda ba cin ƙungiyarka in yi abin kirki ya to ƙungiyar ita ce ma'aunin daidai da ba daidai ba wanda yake cikinta komai daidai ne wanda yake wajenta komai ba daidai ba ne wannan shine ƙungiyanci amma kafa ƙungiya a mata rijista domin ta yi aiki wa musulunci ko gine-ginen masallatai ko makarantu ko wa'azi ko ilmantarwa wannan sanannen abu ne akwai shi a musulunci amma ana tafiya ana tafiya sai abin ya juye kuma ya zama kungiya wanda yake ganin komai aikinka na musulunci komai ci gaban da ka kawo addini idan ba daga cikin kungiyarsu kai ba sai sun kushe abin wanda kuma ke cikin kungiyarsu komai kurakuran da ya sai an wanke shi saboda shi dan kungiya ne wannan shine bambanci tsakanin kungiya da kungiyanci ashe ba mu hana kungiya ba ne muka hana kungiyanci a cikin kungiya Zaka ba dole ne mai dan kungiya zama mai kungiyanci ba, ba kowa dole ne wanda ba shi da kungiyanci ya zama dan kungiya ba. Wannan kungiyanci din yana cin abin da ya raba kan musulmi. Ba ma son juna sai dan mu Ba ma son juna sai dan mu Ba ma son juna sai dan garinmu ko dan mu ko dan yankin mu ko launin fatan mu ko jinsin mu ko kalan mu ko yanayin mu duka waɗannan musifa ce da ta mai da musulmi baya. Allah ta'ala ce duk mu a wa atasimu bi hablillahi jami'an ku riƙe igiyar Allah musulunci gaba ɗaya ku yi ƙarfi ƙarfinku yana cikin haɗin kanku Ƙarfinku ku yana cikin san juna da mannewa juna man ahabba lillah وكره لله wa لله ومنع لله فقد استكمل iman. والذي نفس محمد بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا awala adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum afshu salama bainakum dan uwa dan sune illolin mu guda shida na farko jahilci na biyu shirka na uku bid'a na hudu rashin haɗin kai na biyar son duniya na shida rashin gina soyayya da ƙiyayya don Allah waɗannan abubuwan kowa ya je ya nazari ya ga yadda za mu ba da goyon baya wajen tunkarar waɗannan abubuwan guda shida domin mu tunkuɗe su daga cikin musulmi in Allah ya taimake mu muka riƙe waɗannan ma'ana mu riƙe ilimi da tauhidi da sunna da haɗin kai da fifita lahira da soyayya dan Allah in muka yi haka Allah ta'ala zai taimake mu ya ba mu nasara Allah muna roƙonsa ya mana afuwa ya mana gafara ya ji kanmu ya yafe mana ya ɗaukaka musulunci da musulmi duk mai bukata alheri Allah ya biya masa duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa Allah ya mana arziki ya mana wadata ya ba mu lafiya za mu zama lafiya Allah kaka bari ya ya barke tsakanin kasashen musulmi inda ake yi ma Allah ka sassauta shi inda ba a yi Allah kada ka kawo shi Allah kai mana albarka kawa matan mu albarka kawa ƴaƴan mu albarka kawa kasuwancin mu albarka kai mana albarka kai wa inda muke zaune albarka Allah ka tsare mu daga cututtuka cututtuka da masifu da tashin hankali da rigingimu da bala'i da yaƙe-yaƙe da annoba da kwalara da cututtuka Allah duka tsare mu Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da alherin da kanka da kiraba Allah ka sa muna da rabu ka ba mu kyakkyawar rayuwa ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka sa mu gama da duniya lafiya Abin da na faɗa daidai Allah ba mu lada inda aka yi da ko tuntuɓan harshe Allah iya fi mana Allahu akbar Allahu akbar har yanzu dai za mu nemi malam ya cika da addu'a amma kafin ya cika da addu'a muna tare da sarakai muna tare da sarkin hausawa sarkin tetegu muna godewa ko muna gode musu da hadartowar da suka hadarta allah ya saka musu da alheri eh, malam unguwan ga unguwan 'yan kasuwa ne kuma masu kokari ne sosai muna cikin jaraba daban-daban ka ji mutum ba wuya an gudu da dukiyansa mai yawa an gudu da dukiyan al'umma shi yasa malam muna son ka cika muna da addu'a bukatunmu kuma ga Nijar mun ji abin da ke abkowa ciki Allah ya kawo muna sauki Allah ya sa wanga sarautar shi ya fi muna alheri Allah ka ci yayi mu da yaki kamar yadda ka yi addu'a muna son ka cika muna da addu'a. Min salati ga annabi Muhammad sallallahu اللهم صل ala محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال akwai wani bawan Allah wai yani mahaifinsa na hospital shi ma a cika mai da addu'a wabari ala muhammad wa ala ali muhammad kama barabta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna hamidu majid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 كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء واجعل عاقبته رشدا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله منا توسل باسمائك الحسنى وصفاتك العلى الله دم mai bukata ta alheri ka biya masa Allah duk mai damuwa ka yaye masa masu lafiya Allah ka tsara lafiyar su marasa lafiya Allah ka ba lafiya masu bukata ta alheri Allah ka biya musu waɗanda suke kasuwanci Allah ya sa musu albarka a kasuwanci waɗanda ba sa kasuwanci Allah hanyar nema masu iyali Allah musu albarka da iyalansu wanda ba su da iyali Allah ba su masu albarka masu yaya shiryayyu Allah ƙara musu shirya masu kangararru Allah shirya musu da su waɗanda suka haihu Allah sa abin da suka haihu albarka wanda ba su haihu ba Allah ba su masu albarka wanda suke cikin bakin ciki da kuncin rayuwa Allah ya yi musu wanda ba sa ciki Allah tsare su daga ciki Allah ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mana albarka a rayuwarmu wannan bawan Allah da mahaifinsa yake kwanciya a asibiti Allah ya ba shi lafiya duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsare lafiyarsu muna roƙon Allah ya sa ya tsare ya kiyaye fadawa cikin yaƙi a wannan hali da muke ciki inda ake yakin ma Allah ya lafar da shi ya kwantar da shi ya dankwafar da shi inda ba a yi kada Allah ya kawo dalilin da za a yi Allah ka tsare muka ka tsare mutuncinmu ka tsara addinin mu ka tsare mana aqidan mu Allah ka raya mu akan sunna da tauhidi ka raba mu da shirka da bid'a Allah ka raba mu da saba maka Allah ka yarda mu bika Allah ka cimsa mana sanka da san manzon ka da san addininka da aiki da shi Allah ka bamu rayuwa mai kyau ka bamu ƙarshe mai kyau ka samu gama da duniya lafiya Allah muna roƙonka gafararka da rahamarka da jinƙanka da alkhairinka Allah ka bamu waɗannan sarakuna namu Allah ya musu albarka ya gidajen su albarka duk waɗanda suka zo wannan guri da waɗanda ba su zo ba suke da niyyar zuwa duk Allah muna roƙonka kakka ban mu da zunubinmu mu sai ka kwashe shi kakka ban mu da buƙatar mu sai ka biya kakka ban mu da damuwar mu sai ka yaye kaka mu da bakin cikin mu sai ka dauke kaka mu da ciwo sai ka dauke Allah kaka mu da bukata sai ka biya mana Allah mun yi kamun kafa mun yi tawassuli biya asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau ka sa mu yi karshe mai kyau ka sa mu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin